kamar yadda muka saba kowane lokaci makamacin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya <clears throat> yau muna biyu ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi ce da biyu ga watan uku shekara ta 2025 a kalandar Turawa jiya ba idan ba manta ba muna cikin aya ta eh, ɗari da goma sha tara cikin suratul hud lokaci ya kare mana za ka yi mana zai iya karanta wannan aya illa man rahima rabbuk بسم الله الرحمن الرحيم إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لعلأن جعلنا من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتقموا إنا منتقمون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاحكم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون wannan shi ne bayan ya ce wala ya zalu na mustalifina mutane ko al'umma ba za su gushe ba suna masu sabani sai ya ce illa marahima rabbuka sai kaɗai wa'inda ubangijinka ya marahama ولذلك خلقهم saboda haka ne ya halice su wa tammat kalimatu rabbika kalma ubangijin ka ta cika ko ta tabbata la amla anna jahannama cewa lalle tabbas zan cika wutar jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wato da aljannu da mutane baki ɗaya wa kullum wato kowane daga cikin kistoshi da labaran manzanni da suka gabata da muke baka bayar da من أنباء sabbin ما نثبت به فؤادك wato muna kistanta maka labaran manzanni da suka gabace kamar da sabbita bihi adaka. abinda muke tabbatar da zuciyanka da shi waje aka fi hadhihi alhaqu gaskiya ta zo maka a cikin wannan wa da wa'azi wa zikira da tunatarwa ko gargaɗi lil na ga mu'minai wa qul fa lil ladina la ga wa'anda ba su yin imani kafirai kenan shi musu i'malu ala makanatihum ku yi aiki akan matsayin ku ko damar da kuka samu ko akan halin da kuke kanshi inna amilu lalle mu wasu aiki ne mu ma akan matsayin mu ko za mu yi aiki akan tafarkin mu wantaziru kuma ku jira inna muntazirun mu masu jira ne ku ci gaba da sauraro da zaman dako inna muntaziru mu ma masu jira ne da zaman dako ne bu samawati wal ard wato sanin abin da ya faku cikin sammai da kasai na Allah ne shi kadai shi kadai san wannan wa ilaihi al amru kuma zuwa gare shi ne ake mai da al'amari kulluhu dukkaninsa fa'budhu saboda ga Allah da yake da wannan sifa ka bauta mashi shi kaɗai wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi shi Allah madaukin sarki shi ne ke da wa'annan sifofi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ka bai kasance mara kuni game da abin da kuke aikatawa ba game da abin da kuke aikatawa ba to jiya dan ba manta ba mun duba ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك wanda muka faɗi abinda malamai suka ce game da matsalar saɓani daga ƙarshe muka tabbatar da cewa saɓani akwai shi cikin al'umma da ko yanzu kuma saɓani inda ya shafi aƙida to ba alkhairi bane kazalika ba rahama ne ba shi yasa Allah ya togace waɗanda ya rahama daga cikin sabani amma muka ce sabani iya zama na matsaloli ne na fiqh a cikin musulmi ko maluman musulunci wanda ana samun shi da dai abnasoshin shari'a su suke hukunta wannan saboda ka ba mu dalili cikin wannan kadalika wannan ba zai sa rarrabuwan kanu ba ba zai sa wani ya ci zarafin wani ba ba zai sa wani ya baka ibadar wani ba to shine bayan wannan Allah ta'ala ce walizalika khalaqahum saboda haka ne ya halice su walizalika khalaqahum saboda haka ne ya halice su wanda muka ce a nan wurin malamai sun yi bayanin ah, wannan ismul ishara walizalika ko zalika din nan cewa yana kuma zuwa ga mine sannan khalaqahum hum shi kuma wannan zamiri yana koma zuwa ga su ne wanda muka ce abinda aka ruwaito daga sashen wasu malaman tafsiri abinda suke cewa shine zalika din yana komawa ne ga sabani a yayin da hum din shi kuma yana komawa ne ga su annasa ko su al'umma ba haka sai zama wani zalika saboda saɓanin ne khalaqahum ya halci su mutane ko ya halci al'ummomi ina fatan gani wannan muka ce kamar da malaman tafsiri suka bayyanar fassara ce wace aka ake danganta ta yi zuwa ga al-Hassan al-Basri rahimahullah jamaluddin al-qasimi shi ma ya ambace na tafsirin sa bayan ya bayanin wannan sai ya ce amma wannan ba cewa Allah ya halici mutane ne saboda saɓani ya ce ta wanda ya ce karo da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa ma kalakatar jinna wa insa illa bi ya'budun ba halici jinsin mutum da jinsin aljannu ba sai dai su bauta mai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa manufa ta halittar jinsin mutum da jinsin aljani shine kadai su bauta ma Allah madaukakin sarki dan wannan ya tabbata da nasi qarara illa li ya'budun da wannan baya karban wani tawili to zai zama cin karo da wannan nasi kashi Allah ya halicci mutane ne asasan saboda sabani ina fata gani bayan wannan magana sai ce sai dai wanda magana kashi al-imam al-hassan al-basri ana iya duba ta wata fuska yace sai zama cewa a ɗauka shi al-hassan al-basri rahimahullah wannan fasarar da yi na cewa walidalika khalaqahum saboda sabani ne Allah ya halicci mutane kace sai zama cewa ba wai yana nufin saboda tsantsan saɓanin ba amma lamun da ya shigo cikin wa cikin zalika ya ce wa li zalika wadan lamun din za ka shi a zahiri kamar lamun ta'lil ne saboda haka sai ce sai a ce wannan lamun lamul asibati ne wasu sayruba lamul aqiba wasu sayrura za ku ga shi yi kama da lamun ta'lil amma abin da yake nunawa shine <clears throat> wata ibara da ta zo da irin wannan lamun amma sai ta zama cewa abin da take nufi abin da ake bayani a kan shi din ya faru ne ko an yi shi ne saboda haƙibar abin ƙarshen lamarin abin ya zama haka shi suke ce malamul aqibati wa sayyura kamar Allah ba da labari a cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da yake yawo da aka saka shi cikin wannan akwati aka kada cikin ruwa sai ce faltaqatahu alu fir'auna li yakuna lahum aduwan hazana ce faltaqatahu alu fir'auna sai mutane fir'auna suka tsince shi suka dauko shi li yakuna lahum aduwan hazana sai zama musu maki kazalika zama su bakin ciki sunan li yakuna lahum aduwan wa hadana babu shakka za ka fahimci cewa ai ba su dauko annabi rinta da wanda mun fama ko da wanda suka dauko shi aha wata sun dauko shi ne su da su samu yaro amma sai zama cewa akibar lamarin shi annabi Musa zai zama musu aduwan wa hadana ya zo ne shine lamarin akibar su sai sai ce saboda ka sai zama cewa walidalika din lamul aqibati ne wasu sayrura <clears throat> da ma'anar cewa annahu ta'ala khalaqahum li natijati al-ikhtilaf wa li natijati al-ikhtilaf wa thamaratihi Allah ya halicci bayi ne domin abin da zai zama natija ko akibar sabani da kuma abin da sabani yake hasarwa amma ba don shi sabanin kan karan kan shi Allah ya halicce su ba menene akibar sabani <clears throat> menene sabani zai zama cewa ya haifar yace wa huwa kaunu fariqin minhum fil jannati wa fariqin fis sa'ir shi shine kasanto wasu jama'a daga cikin su balin za su kasance fil jannati suna cikin aljanna wa fariqin fis sa'ir wasu kuma za su kasance cikin wuta kaga babu shakka haka lamarin da yake da Allah ya halicci mutane ya kaddara sabani a tsakanin su to natijar da za a samu karkashin wannan sabani shine kasanto mutane gida biyu a wannan sabanin nan ko wasu zama ɗan aljanna su kuma zama ya ce to wannan shi ya kamata a ɗauka shi ne abinda alhassan basri yake nufi da wannan magana sannan jama'a da al-qasimi sai karfa wannan magana tashi cewa shi al-hasan basri rahimahullah akwai surwai da aka samu daga gari shi da suke nuna makamancin wannan magana ya daga gare shi a riwayoyi daban-daban yake fassara wani zalika Ya ce wani zalika khalaqahum ay khalaqa ha'ula'i lil jannati wa lil jannatihi wa khalaqa ha'ula'i linarihi wani hasan basri yake fadin wannan yace ma nan wani zalika khalaqahum yace ay khalaqa ha'ula wato daga cikin masu sabanin ya halici nan gungun na tihi jannatihi dan aljannata wa khalaqa ha'ula ya halici waɗannan gungun jama'a su kuma dinarihi don wutarsa wa khalaqa ha'ula'i li rahmatihi wa khalaqa ha'ula'i li azabihi ya halici waɗannan dan rahmarsa waɗannan kuma ya halice su don azabarsa to kaga maganar nan ta fito sarari ke dan ba asasan saboda sabar ya halice su ba amma an halice su ne dan wato abinda sabanin zai zama shine natija ko karshen sa shine shiga aljanna ko shiga cikin rahama Allah ɗaya ɓangaren ko shiga wuta ko cikin azabar Allah ɗaya ɓangare Allah ke ibn jarir tabari rahimahullah ya rawaito asar shi kuma daga al-imam malik cewa an tambayi shi game da faɗin Allah ta'ala walidhalika khalaqahum saboda haka ne ya halice su fa qala sai al-imam malik yake cewa khalaqahum ليكونوا فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير yace ma'ana wa lidhalika khalaqahum yace khalaqahum li yakunu fariqayn shi Allah ya halici bayi ne dan su kasance jama'a bi gungu bi a gobe kiyama fariqan fil janna wasu jama'a suna cikin aljanna wa fariqan fis sa'ir wasu kuma jama'a suna cikin wuta to sabani ko saboda kenan ba a satan saboda saɓani aka kalicin su amma an su ne saboda abinda zai zama shi ne makomar saɓani. kun gane ko akwai su malamai a fagen hadisi da su a fagen tafsiri da suke da wani eh, ittijahi wanda ba wannan ba cewa eh, zalika ɗaya da aka ce wani zalika <clears throat> suka ce yana koma wani ga rahama ta Allah baraka wa ta'ala wanda zaka yi fahimta ta cikin faɗin Allah zai ce illa man rahima rabbuka sannan zamirin da ce wa talaka hum hum din suka ce yana komawa ne zuwa ga marrahimahum wayanda Allah ya masu rahama wannan fasara a rotu daga Imam Mujahid rahimahullah yake cewa walidhalika khalaqahum yace lirrahma walidhalika khalaqahum tati lirrahma kinan zalika din yana kuma zuwa ga rahma ko gani ba a wata riwayar yake cewa walidhalika khalaqahum ay lirrahmati khalaqahum ya halice su ne dan rahmatsa dan tausayin su subhanahu wataala kun gani ko wannan fassara ta alimamu Mujahid an ruwaito su daga Imam kasa da don haka da Ikrama Maulid bin abbasin shi ma Ikrama Maulid bin abbasin ya ruwaito asar daga malamin shi Abdullahi bin abbasin shi abdullahi bin abbasin ya ce khalaqahum lirrahma wa lam yakhluqhum lil'adab shi Allah ya halici bayi ne saboda tausayinsa da rahmarsa amma ba halice su saboda musu azaba ba wannan shine dai wasu daga cikin maganganun malamai da aka samu game da توجيه ولذلك خلقهم والله تعالى أعلم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتأتي وتمت كلمة ربك كلمة أبجلك تاتك تاكم ملكوك وتمت كلمة ربك كلمة أبجلك تتبت أن جهنم شهدتك وتر جهنم من الجنة دا الجنة والناس دا مكاني أجمعين بكي يعني. ina fata gani menene ma'anan watan bat kalimatu rabbika al-imamul bagawi yake cewa ma'anan watan bat kalimatu rabbika shine ai tamma hukmu rabbika kalimatu rabbika sai ya fasara shi matsayin hukmu rabbika watan bat kalimatu rabbika yace ai tamma hukmu rabbika hukuncin ubangiji ka ya riga ya kammala ya tabbata ku gane ko wasu malaman tafsiri kamar da shaukani yake ruwaitowa ko yake ambata tafsirinsa Ya ce ma'anar tabbat a nan wurin ce a shi ne tabbatat wa tabbat kalimatu rabbika ce ma'anar ta ne tabbat kalimatu rabbika kama kaddara fil azal kalma ubangijinka ta riga ta tabbata kamar yadda ya kaddara tun azal wa idza tammat wa thabatat imtana'at min at-taghyir wa at-tabdil shi saboda ka idan kalma ubangiji ta'ala wanda ya kaddara ta tun azal ta riga ta tabbata to zai zama kenan imtana'at min at-taghyir wa at-tabdil za ta hannu ga cewa a canja ta ko a musanya shi kamar da Allah madauki sake ke cewa la tabdila li kalimatillah babu musanyawa da kalmomin Allah su saboda kamin da ya zama shine kalimatullah idin da Allah ya karrara cewa ya ce ta ko ya tabbata to babu musanyawa da shi haka ke Allah ya tabbatar da wannan ya hukunta wannan saboda ka babu za a samu tagayiri a cikin sa ko tabdili la tabdila li kalimatillah ina fatan gani shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tabbat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasnaqu fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun shi wa tabbat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila kalma ubangijinka mafi kyau ta tabbata ta ce ta ga bani isra'ila wajen da suka imani da annabi musa kenan alaihi salatu wassalam ce bi ma sabaru saboda abin da suka yi da hakuri suka hakurin wato imani da annabi musa da kuma daukan duk abin da same su a sakamakon wannan imani da annabi musa ashe ta da marna maka ne suna ufar aulu wa qawmuhu muka dammara muka hallaka duk abin da fir'auna da mutanen suka kace suna aikatawa wa makan da ya arshu abin da suka kasance suna suna ginawa duka muka rubuta abin abin da fi kalma Allah tabaraka wa ta'ala mafi kyawu ta tabbata ga banu Isra'ila muka ce wanda suka imani da Annabi Musa alaihi salatu wa salam wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la tabdila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim yace wa tammat kalimatu rabbika kalma ubangijin ta rige ta cika ta kammala hukuncin sa ya tabbata la tabdila li kalimatihi babu musanyawa ko canji da kalmomin Allah abinda Allah ya hukunta ya karara tabbatar babu musanyawa babu canji ga dishi wa huwa samiul alim Allah ta'ala shine mai ji masani kun gane ko almuhimmu kalmar Allah da hukuncinta da kaddarawarsa ko abin da ya kaddara tun azan wanda ya zama cewa babu canji babu motsin yawon gare shi to ya tabbata ya kammala saboda ka babu wani canji a nan wurin cikin wannan aya bizzat malamai suka ce wannan kalma ta Allah da hukuncin nan Allah da ce ya tabbata wa tabbat kalimatu rabbika to ita ce abin da aka faɗa a gaba shine cewa la amla anna jahannama min al-jannati wa nasi ajma'in tabbat haqiqa sai na cika jahannama da mutane da aljannu ba ku daya wannan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan hukunci a matsayin kalma tashi a matsayin hukuncin ta a matsayin abin da tsara tun azal kuma babu canji cikin wannan matsala wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in wannan ita ce kalmar Allah shine zancen ta cikakke ci. ولو شئنا لآتينا كل نفس كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ta'ala ya ce walau ina da mun so da mun ga dama la ataina kullu nafsin hudaha da mun bayar kowace rayuwa shige ta kowa da Allah ya ga dama sai ya da shi ya zama musulmi ya zama mai tauhidi shine walau shi na da ataina kullu nafsin hudaha sai ce walakin haqqal ƙaunumin min amma zance ko kalma ta riga ta tabbata daga gari da inji Allah la'am da anna jahannama cewa tabbata na tsawata jahannama yanzu haqqal qawlu minni la'am la anna jahannama shine fassaran wa tammat kalimatu rabbika la'am la anna jahannama min al walakin haqqal qawlu minni tabbas zanci ya tabbata daga gare ni inji Allah ta'ala cewa la amla anna jahannama tabbas zan shiga wutar jahannama min aljinnati da aljannu wan nasi ajma'in da mutane mafi daya wannan shi ne kalmar Allah shi ne hukuncin Allah da yi tun azal wanda muka ce babu canji babu musanyawa a ciki Allah shi muna kariya don haka dai abin da ke mana wallahu ta'ala alam shi ne cewa Allah ya riga ya karrara ya hukunta a matsayin kalma ta ka cewa zai cika wuta da duk waɗanda duka cancanci a cika wutar da su daga waɗannan jinsin guda biyu aljinnati wa nasi mutane da ake Allah ya tsage mu wannan ne wallahu ta'ala a'lam sai ce wa kullum na kusso alaika min an ba'in rusuli ma nun bitu bihi fu'adaka kowane muna kissanta maka labarin manzanni da wasu manzanni wa suka gabace ka ma nun bitu bihi fu'adaka abinda muke tabbatar da wata zuciyarka da shi ina fatan gani wa kullum na kusso alaika min an ba'in rusuli ma nun bitu bihi ko a nan wurin lafazin wa kullan da aka bude ayar da shi ah, kullu ne kamar yadda aka kullu sai ce wa kullan ah, wannan tanwini da ya zo gare shi wato fata hatani kenan ko suka ce tanwini ne wanda aka sashi ko ya zo iwaran an yi ba tanwini ne wanda yake an kawo shi ne a madadin izaha bi ma'ana shi lafazin kullu asalin ta mudafun ne don haka wasali sai yake da shi amma da aka share mudafun ilayhi share mudafun ilayhi da aka yi to sai ya ba da dama a sama shi fatahata ne ko ta tanwi kun gane ko asalin zancen suka ci shi shine wa kullu naba'in wa kullu naba'in yanzu shi ne mudafun ilayhi ko gani ba to da ka shafe kalban na ba sai ka ce wa kullan kun gani ko don haka suka ce asalin jumlar yadda take shine kamar ne ishara a sannan suka ce ita kalmar a kull da ta zo a matsayin mansubiya da wasilla guda biyu ke to ai mata nasaba ne da fi'ilin na usu za ga shi can gaba ya zo gaba ga kullu ko gani ba shi na ƙasa ya ƙustu ko haka ba idan suna magana a matsayin jami'i, sai ku ce na ƙustu muna lahantawa ko muna kistantawa da zo na filin na ƙustu shi na sama wa kullu wato asalinsa wanda ƙustu kullum ko kuma ka ce Wana na ƙusu naba'in shi ne asalin labarin zancen wa wana ƙusu kulla naba'in kun gane ko? saboda aka sai suka ce ke nan zancen asalinsa shi ne wato wana na ƙusu naba'in min amba'in rusuli ma nusabbitu bihi ko alaka, wana ƙusu kulla naba'in min amba'in rusuli ma nusabbitu bihi alaka. to muna kissanta ko labarta duk wani labari daga cikin labarurran manzanni ma da sabbitu bihi ko adaka abin muke wato tabbatar da zuciyarka da shi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka ce wannan shine asali kun gane ko da aka sai zama cikin jumla akwai takalimi da ta'khiri kamar da ni ishara da aka dai malamai suka ce babu shakka a cikin tarihin al'ummomi da labaransu da kissoshin al'ummomin da zai suka gabata a kulli halin akwai tabbatar da zuciyar mai sauraro wanda ake ba shi labarin waɗannan kisoshi kazalika akwai izna akwai wa'azi a ciki wanda sai ya sa sannu a hankali zuciyar mai sauraro ta tasirantu da wannan kuma daga ƙarshe ta zama ta tabbata ta zama ƙarfin zuciya wani shi ne hikimar da sassa Allah baraka wa ta'ala wurare daban-daban yake labarta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin annabawa da al'ummomin su domin ya tabbatar da zuciyarsa ya dauki izna da duk abin da ya faru da shi a shi ya faru da wasu al'ummomi gaba ne shi ya faru da wasu annabawan ne shi wa kullu naqsu alayka min amba'in rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka ina fatan kaji. to shi yasa karoto daga Abdullah bin Abbas yake cewa fassara ma sabbitu bihi fuadaka Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa ai ma shuddu bihi qalbaka abin da mu karfafi zuciyarka da shi labaran da kistoshin da muke karanta maka na manzanni da suka gabace ka to muka yi wannan ne don karfafa zuciyanka don mu tabbatar da zuciyanka shine hikimar shine manufar لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وذكرى للمؤمنين هو رحمة لقوم يؤمنون نعم التي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب tabbas akwai abin lura akwai wa'azi akwai izna a cikin kissoshin manzannin nan da ake labartawa da mutane su amma da ulil azam da masu hankali kaga wanda shi ke gwada maka babu shakka a cikin kissanta labaran manzannin Allah da al'ummomin su to akwai tabbatar da zuciya ce لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب kun gane ko makana hadisan yufara saboda ka abin ake ba su ake ba da labarin da wa'annan annabawan da al'ummomi su zai faru wanda ake karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin Qur'ani ba zance ne zaka kirkire shi ba kirkiren zance bane ba ƙarya ne ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi sai da shi gaskanta abin da ke gabanin sa na wahayin da Allah ya ma annabawa da suka zo gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tafsila kulli shay'in kuma wannan ya kunshi yin bayani filla filla game da kowai wa hudan wa rahma kazalika shiriya ne da rahma li qaumin yu'minun da mutane masu imani don haka kistoshi jama'a da tarihi da labaran al'ummomin da suka gabata suna da tasiri wanda ya kai matuƙa a fagen tarbiyya fagen tarbiyya in kana son ka tarbiyyanci wanda kake son ka gina tarbiyya a kan shi to yin amfani da kisoshi da labarai to yana taimakawa masu ban wajen gina tarbiyya da saka abin da kake son ka saka cikin zuciya wanda kake son kai tarbiyya wani malamin tarbiyya sun san da wannan to wannan shi ne wallahu a'lam wa kullun naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusaddiqu bihi alaka sai wa waje fi hadhihi alhaqu gaskiya ta zo maka a cikin wannan ko waje aka fi hadihin haƙo gaskiya ta zo maka a cikin wannan wa mau'izatun da kuma wa'azi wa zikira da tunatar wa lalmumi daga mummuni alhassan basri an rotu shi rishi rahimahullah shi wanda Allah ta'ala yi waje aka fi hadihin haƙo alhaƙo da yawon shakka shi ne gaskiya ah, to fi hadihi fi hadihi a cikin wannan menene wannan din shi da alhassan al-basri rahimahullah yake cewa al-ma'ana waja'aka fi hadhihi ad-dunya al-haqq gaskiya ta zo maka cikin wannan duniya wa huwa al-wahyi wa nubuwa shine wahayin da Allah ya sauka maka da annabtaka idan al-haqq shine al-wahyi wa nubuwa amma fi hadhihi yana nufin fi hadhihi ad-dunya ina fata kun gani wannan shi ne wajen aka fi hajjin alhaƙo wahayi da annabtaka ta zo maka kenan a nan duniya ko sun zo maka a nan duniya ne gaskiya ta zo maka a cikin wannan cikin wannan duniyar kenan wannan fasar ta alhassan al-basri an ruwace ta kadalika daga al-imam da rahimahullah wasu malaman tafsiri suka ce fi hadhihi ba ne fi hadhihi dunya ba kamar da al-Hasan al-Basri da al-Imam Qatada suka tafi akan shi suka ce fi hadhihi din baya ishara cewa cikin wannan duniya ba haka abin yake nufi ba to me yake nufi sai suka ce fi hadhihi yana nufin fi hadhihi sura ko gani ba laqad ja'aka fi hadhihi al-haqqu المعنى وجاءك في هذه الحق المعنى وجاءك في هذه السورة الحق وتجسكي تازو مكة أتكين ونن سورة هود ما سورة هود مجوة ونن سورة إذا سورة هود إذا في هذه جسكي تازو مكة أتكين سورة هود إن فتنغاني وموعظة كذلك وأذي يزو مكة أتكين سورة هود وذكرى وأذي يزو مكة أتكين سورة hud ko in ce tunatarwa lil mu'mini daga mu'mini suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kebance wannan suratul hud da cewa waje aka fi hadhihi al-haqq ita kadai ba a mace surorin ba wato yi ba da aka kebance ta ita kadai aka ce waje aka fi hadhihi al-haqq suka ce tashrifan laha saboda wato ainihin girmama ta da sharrafa ta tare da cewa babu shakka gaskiya da wa'azi da sadakarwa da mu'minai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan surorin alqur'ani ko gani ba amma ta kebance ta ne saboda matsayin da take da shi yau ta hudu sanar da matsayi na musamman jama'a kasance ta kunshi abubuwa sosan gaske la'alla da muka karanta farko farko suwatu hudu inda mun karanta hadisin da يتبت مزون الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشيبت لي هود والواقعة والمرسلات وأما يتساعد أو رواية شيبت لي هود وأخواتها أنا دينا أقول سوى سورة هود سورة الواقعة سورة المرسلات أما يتساعد إذا الشمس قوية في سنسج سنسج يتولين صلى الله عليه وسلم saboda abin su yi kunshe da shi na ni, na wa'azi kuma ce ne riwaya yace shawwabat shayyabar ni hudun wa aqwatuma da abaka ya tambayi shi cewa annabi na lura kurwa ta maka ci'a ta fito maka gaba da ya haka ke ruwa ka sai ce shayyabar ni hudun wa aqwatuma to ce nan wani ya gwada maka suratul hudu tana da wa'azi na musamman yawwa to da wannan sai suka ce waje aka fi hadin haƙu yana nufin gaskiya da wa'azi da da tunatarwa ga mummuni ya zo maka fi hadi cikin suratul hud ina fatan gani to duka dai wannan tafsirin guda biyu ba su da matsala gaskiya ina fatan gani babu shakka a duniya Allah tabaraka tabaraka ta'ala su kan bandin wahi ya bashi annabtaka ya bashi abin da ya bashi na mau'izatan wa zikra lil mu'min duk a duniya wanda ya faɗo saboda kamar matsalar shi wannan fasara ta farkon kenan ko na suratul hud tana dauke da wa'azi da kaza da kaza kamar da muka ambata wannan dai shine abin da suka ce game da waje aka fi hadhihi alhaqu wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin ina fatan gani to abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce. babu shakka maw'izatun ne sannan dhikran lil mu'minin kitabun Anzalahu ilayka wala yakun في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين حتى الله تعالى يجي متى كتاب انزلناه اليك ايش لساتي جي دمك سوكم متى كما الله صلى الله عليه وسلم وقال اشاره جواب القران كتاب انزلناه اليك وانا القران لساتي جي دمك سوكم متى غريش يا دمك سوكم متى غريش يا مضو الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون في صدرك حرج منه kada ka samu wani kunci a zuciyarka dangane da wannan littafi kar ka damu da duk abin da za a gaya maka game da shi kar ka samu kanka cikin kunci da damuwa an so kuma ka shi ne litun zira bibi don kai wa'azi da gargadi da shi kaga wani shine mau'iza litun zira bibi don kai wa'azi da gargadi da qur'ani sai ce wa zikra lil mu'minin kuma don tunatarwa ne ga mu'mini saboda ka muka ce abin da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wahayance da annabtaka da Allah ya bashi Ba mu shakka mau'izatu li wa zikra lil mu'minin Allah ya samu dace to sai ce wa qul lil ladina la yu'minuna ka ce ma wa'anda ba ka yin imani kafirai kenan in imanu ku yi aiki alama kanatikum akan matsayin ku ko damar da kuka samu ko manhajin ku ko dariƙa ku inna adilun lalle mu wasu aiki ne akan matsayin mu ko akan tafarkin mu ina fatan gani a wannan nasi malamai suka ce baro baro Allah ta'ala yana umurta manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya ce wa kafirai wanda suke wanda suke sune allazina la yu'minuna wa qul lil ladina la yu'minuna kaga kafirai kenan ko to Allah yana umurta manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ga ya musu cewa a matsayin yana ba su umurni cewa imalu ala makanati imalu kun ga umurni ne jama'a ku yi aiki alamaka na cikin kan matsayinsu malamai suka ce ma'anar makanatikum ko ala makanatikum suka ce shi ne ai ala halikun wa hayatikum wata tamakkulikum ku yi ta yin aiki ku doge ku zama ku zauna akan halinku da siffar yadda kuke da kuma duk halin da ku samu ku da yin abin da kuke kira Ku gane ko wannan shine a Alhadin da kasirin rahimahullah tafsirin sa yake cewa ma'anar i'malu ala makanatikum ay i'malu ala tariqatikum wa manhajikum ga ya musu su kafirai arna cewa ku yi aiki ku ci gaba da yin aiki ala tariqatikum akan tafarkin ko manhajikum da manhajikum manhajin ku na arnanci dariƙa ku ta kafirci ku ci gaba da yin aiki akan ta shine i'malu ala makanatikum kun gane ko malamai suka ce babu shakka wannan umarnin da Allah bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ya umarni arna da cewa i'malu ala makanatikum wannan umarni ne ghairu haqiqi umarni ne wanda ba na hakika ba amma ba nufarta shine at-tahdid wal wa'id at-tahdid wal wa'id wato tsoratarwa da kuma kicewa lalla gane cewa malaman balaga suna nuna akwai amri haƙiƙi akwai gairu haƙiƙi to shi gairu haƙiƙi ne yana da kashe-kashensa daga cikin kashe-kashensa akwai at-tahdid wal wa'id umurni ka ba mutum a zahiri amma babu shakka in an tsaya kalla za kalli ba umarni kake ba ba amma kana tsoratar da shi ne kuma kana kashe wani kamar a ce walillahi limasalu a'la kana da wani yaro da kake kokarin tauji da gina masa tarbiyya kana ce mishi yi kaza da safi kafi da yi kaza sai ka zo ka tsaye shi ka ce na ce kai kaza ba kai ba na ce kai kaza ba kai na wani maka yanka maka sai ka ce to je kaka abin da gaba je kaka yi mi abin da ka gada yanzu na gudu kake bashi ha ba gudu kake bashi gaskiya je ka kai abin da ka gada ka gada wannan umarni ne amma kyaso ne da kuma tsoratarwa to shine ikimalu ala makanatikum dalili cewa ikimalu ala makanatikum makanatihim din shine arnanci shine kafirci ko gani ba kuma bai da zai Allah ta'ala shi ba da umarni cewa a yi tsayin kafin shi su mutane da muka ce kafirai ne arna ne a kan alfasha suke to Allah ba ya umarni da kafin ce zalika ba ya umarni da yin alfasha ba ya umarni da munkari kun gane ko wannan shi ne saboda ka wannan kamar eh, ka ce kamar da ba misali cewa wannan tahdid ne wa'id ne kamar Allah ta'ala ya ce da ku ya ce su wa'annan annan imalu ma shi itum innahu bima ta'maluna basir ya imalu luma shi itum shi ku je ku aikata duk abin da kuke so innahu bima ta'maluna basir shi Allah bai gani ne game da abin da kuke aikata yanzu imalu luma shi itum ba umri wani wala ko gani ba tsoratarwa ne don Allah ba zai ce kai duk abin da ka ga dama ba a daidai lokacin da ya sauka maka tsarin shari'a kun gani wannan shi ne, a wata aya makamanciyar wannan Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tu min duni yace qulillaha a'budu kace musu Allah ne nake bauta ba shi kadai mukhlishan lahu dini kuma ina tsarkake addini na Allah ga ya wannan in ka ga musu wannan kazalika kace da su fa abudu ma shi'tum min dun abudu ma shi'tum min dun ku bauta ku duk abin da ku da wanda ba Allah yanzu Allah ne zai ce annabi ya gaya mutane su wata ba wani abu wanda ba Allah ba a matsayin wuri na hakika a wanda ba shi da ba shi ne wannan tsoratarwa ne kun gani ko tsoratarwa ne Allah bai umarni da alfasha Allah bai umarni da kafirci yasa da wasu kan nemi annabi alaihi salatu wassalam ya aza su ga wata kurba wacce take kafirci ne aka ga musu haka ba zai yi ba yace wala ya amurakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ko min dunillahi ne ko a arbaban a ayamurakum bil kufri ba'da id antum muslimun yace wala ya amurakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin shiryar shiryar wanda Allah ya maka ba zai taɓa umarnin ba an tattakhidul mala'ikata na nabiyina arbaba riki mala'iku da annabawa su zama su ne iyayen giji bayan Allah ta'ala ko kuma bayan Allah madaukakin sarki yace ayamurakum bil kufr ayamurakum bil kufr yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama zai umarce ku da yin kafirci da in antum muslimun ba kuna musulmi kaga wannan ba zai yi ba A ashadi Allah ko manzonsa babu yadda za a yi sai umarni da abin da yake tsanda ne ko kafici ne ko almasa ne ko gari. don haka in imalu alama ta ne tukun muka ce ba umarni ne na hakika ba amma tsoratarwa ne da kyatu kun gane ko wannan shine wallahu a'lam i'malu ala kuma illa amilu yi aiki akan matsayinku da kafarkinku na arnanci na kafircinku inna amilun kadalika lalle mu masu aiki ne a nan wani malamai suka ce akwai hal da jumla inna amiluna ala makanatina da imalu ala makanatikum inna amiluna ala makanatina saboda ku aiki akan tabarkin ku da manhajin ku da dariƙar ku mu ma za mu aiki akan tabarkin mu da manhajin ku kun gane ko wannan shi ne wannan muka ce ba umarni ne na hakika ba amma tsoratarwa tsoratarwa ne saboda ka shi yasa ke wanta ina inna zuru a wani shi ke fassara maka tabbas wannan ba umarni ba ku jira ku zaman dako ku gani zai faru inna zuru lalle mu masu dako ne masu jira ne mu gani zai faru saboda ku tsaya ku jira ku ga alƙawullan da ɗanu suka yi muku da rudun da suka sa ku ciki ko zai zama gaskiya shine wantabiru inna muntaziruna mu ma za mu jira mai yi dako mu ga alƙawarin da ubangiji ta alabi ya mana kun gane ko yawwa da ka wannan nassi yana kama da faɗan Allah ta'ala قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يظلم الظالمون الله تعالى يتي kul kace da su ya kawo ya ku mutane na i'malu ala makanatikum yi aiki akan matsayin da kuke kan shi inni amil ni ma zan yi aiki akan matsayin da nake kan shi yi aiki akan abin da kuke aiki da shi ko tarika ku ko tafarki ko ma mai na ku inni amil ni ma mai aiki ne akan tafarki na da manhaji na yanzu da yace fantaziru inna muntazirun anan sai yace fasawfa ta'lamuna da sannu za ku sani ban ta takunu lahu aqibatu ta wani ne ƙarshen gida mai kyau zai kasance gare shi mu ko ku waye zai kasance yadda da aqibatu da sai ce innahu la yuflihu zalimun yadda lamarin yake a zalimai ba su samun nasara a wani wuri sai ce قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم yace kulka ce da su ya kawo ya ku mutane na imalu ala makanatikum ku aiki akan matsayin da kuke kan shi ko tabarkin da kuke kan shi inni amilun ni ma mai aiki nake kenan ala makanati akan matsayina akan tafarki na da nake kan shi ku yi naku in yi naulakun dinukum waliyadi amma fa sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzihi da sanu za ku san waye azaba za ta zo masa wanda za ta tozarta shi ta walakanta shi wa yahillu alayhi azabun muqim kuma wane ne azaba ta dindindin zaunaniya za ta sauka kan shi za ku gane ku wani ne haka din zai faru wani shi wannan shine wantaziru inna muntaziru kun gane ko walin taziru inna na a wani wuri ko wannan shine wallafa wa'ala. to sai ce wani walillahi ghaibu samawati wal ardi ko sanin gaibi na sammai da kasai na Allah ne to Allah shi kada ya san wannan wa biyu da wani amru kullum. wai zuwa ga Allah ne ta'ala ake mai da lamari dukkanin sa fa abudu saboda aka sabota ma Allah da yake da wannan sifa wa tawakkal alaihi A dogara gare shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu makatsayi na farko na wannan aya walillahi ghaibu samawati wal ardi sanin gaibin sammai da kasai kadai na Allah ne wannan malamai suka ce ɗaya ne daga cikin gelin shi masu gwada kadaituwan Allah ta'ala da sanin gaibi walillahi ghaibu samawati wal ardi abin da an tabbata maka da haka <clears throat> suka ce cikin nasin akwai abin da ke ce mishi at-taqdim wa at-ta'khir a lokacin da ka samu takalimi da tafiri a ka'ida ta arabiyya a balagance wannan yana fa'idantar da alhaf wato takaita magana ga wanda ake jingina magana gare shi shi kadai yadda abin yake shi ne asalin zance shine ghaibus samawati wal ardi lillahi ghaibus samawati wal ardi lillahi haka jumlar take aflan amma sai aka ɗauki lillahi ɗin da yake can gaba sai aka kawo shi ne farko aka ce walillahi gaibu samawati wal ardi don an nuna maka shi gaibu samawati wal ardi babu wanda ya san shi saiwa sai Allah al-imam al-bagawi da yazo fassara wannan sai ce ai ilmu ma ghaba an al-ibadi fi hima yana son fassara kan ai fassara maka menene gaibu samawati wal ardi sai ce ai ilmu ma ghaba an al-ibadi fi hima sanin abin da ya koyu cikin sammai da ƙasai gaba yi to lillahi na Allah ne shi kaɗai shi ya san wannan al-imam al-qurtubi shi ko sai yace walillahi ghaibu as-samawati wal ardi yace ai ghaibuhuma wa shahadatuhuma wa fuzifa wa shahadatuhuma lid dinani fil mana alayhi yace asalin magana shine wato sai ke cewa ai gaibuhuma yace walillahi gaibu samawati wal ard ce wato gaibin sammai da kasai abin da ya koyi cikin sammai da kasai na Allah ne shi kadai ya sani sai ce yace wa huma da abin da yake bayyane cikin sama da kasa sanin shi yake banta da Allah sai ce wa hudiba wa hudifa wa huma amma an shafe wa tuhuma. ba a ambace shi da nassin qur'ani ba liddilalati ma'ana alaihi saboda ma'ana suna gwada haka kamar yana so ya ce da kai asalin zancen walillahi ghaibu samawati wal ardi wash shahadatu huma wa shahadatu huma haka nafsi yake amma ba a ambace shi ba saboda ma'ana tana gwada haka kun gane ko sannan sai al-imam al-qurtubi yana nakalto magana daga abul abu ali al-farisi abu al-farisi yake cewa walillahi ghaibu samawati wal ardi kala sai yake cewa ai ilmu ma ghaba fihi ma wato sanin abin da ya faku ya koyu a cikin samai da ƙasa shine ma'anar walillahi ghaibu samawati wal ardi kenan wannan ya ke banta ne ga Allah wahdahu la sharika la don haka babu wani wanda ya san gaibi jama'a sai Allah kun gane ko saboda ka kamar ni ishara da zu kamar da malamai suka karrara suka tabbatar cewa wannan ɗaya ne daga cikin jerin nasoshi masu nuna cewa lalle sanin gaibi ilimin gaibi sanin gaibi cewa kaza zai faru nan gaba ko da mudda mai tsawo ko da mudda doguwa ko abu kaza ya faru a baya ke da bisa ga ɗabi'a ba gaban wani mutum ya faru ba da zai ce gaba na ya faru ina fatan gani shi ne gaibi dama to sanin waɗannan abubuwa sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki wanda babu wani wanda yake da tarayya da Allah cikin wannan sifa ba wani daga cikin bayi da yake da tarayya da Allah cikin wata sifa daga cikin sifofin shi to sanin gaibi sifa ce daga cikin sifofin Allah da aka la yushariku fiha ahadin ba wani wanda ke da tarayya da Allah a cikin wannan sifa kun gane ko Yau wato wannan shine walillahi ghaibus samawati wal ardi wama amru as-sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir alimul ghaib wash shahadati wa huwa al-hakimul khabir alimul ghaib wash shahadati al-kadir al-muta'al alimul ghaib wash shahadati fata'ala amma yushrikun haka zaka yi ne wannan shi ne ayoyi da suke tabbatar da Allah ya ke banta da sanin gaji wa da hula shirika hu sifa ce daga cikin sifofinsa babu wanda ke da tarayya da shi a cikin ta saboda kai da kasan Allah shi kai ake bauta babu wanda cancanta bauta ba sai shi kadai don haka shi kadai yake a cikin al'amarin bauta kuma da kasan Allah shi kadai yake a cikin ayyukansa halittu da gudanar da al'amuran duniya da lahira komai da komai ba wanda yake da tarayya da Allah cikin yin su Allah shi kadai yake a wannan aiki kuma cewa Allah shi kadai yake a sunayensa babu wanda yake da suna irin na Allah to haka Allah a sifofinsa wahdahu shi sharika lahu babu mai sifa irin ta Allah la mala'ika wala annabi wala wala wala Allah wahdahu la sharika lahu yake a cikin dukkan abubuwan da muka gana, daga cikinsu akwai cewa Allah shi ne masanin laifi. wannan shi ne wallahu a'lam da muka zo mu iya ɗan ƙara ishara da abin da manzon shi faɗi game da wannan amma la'akari da lokacin nan mu taka burki da fatan na abin da muka faɗi bisa ga tawala Allah amfani mu da shi ba mu ladan sa wanda muka kuskura kuma Allah ya gafarta mana ya fi mana ya shafe cikin zakatan uwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته